بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode na Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asaba ta goma sha hudu ga watan jimada a a wannan shekara ta dubu hudu da talatin da biyu daidai kuma da biyar ga watan biyar watan mayu shekara ta 2012 miladiya muna cikin wannan littafin mai albarka wa malik a inda za muke cikin kitabun aqdiya kitab na 36 kitab ɗin ke mana bayanin yadda ake alkalanci yadda ake hukunce-hukunce za mu tashi a babu na biyu babu ma a fi shahadat babin da ya zo zai yi bayani a kan abin da ya shafi shaidu wance a shahadat jami'ina a shahada idan ka ce a shahada Shi ne khabarin qati'un khabarin Shi ne yankakken labari kaga haka ce yankakken labari kwata-kwata zato ma bai biyo turaren ba balle mai ba da shaida ya zama yana cewa eh lalle ka ina jin shi da igiya mu ya ce a an ciro lafazin ashahada ne daga al-mushahada shi ne al-mu'ayana ulura ko al-mu'ayana ma'khufun min ash-shuhud ko kuma suka ce an ciro ne daga ash-shuhud ya zama na kodin dai ash ma'anar al-hudur yana zuwa da al-mu'ayana yana zuwa da alhudur in aka ce alhudur shine ya zama kana halarci abin da faru ba wai bayan ka baka nan fa man shahida min kuma shahara wanda ya halarci zuwa watan ramadana to fale su sai ya azumta kenan wanda Allah bai kai shi da wani cin kwana ba baya ciki kenan wannan ita ce ake bukatar shahada a lokacin da mutum waɗannan abubuwan suka faru kaga yace al-mu'ayana kulura al-mu'ayana gani da ido kenan za ka ba da shaida ne akan abin da ka gani da ido ko kuma al-hudur hallara a ƙarƙashin al-hudur a nan makaho zai shiga wannan jini da ke ko makaho zai shiga zai ce lalle ilallah yana wurin abu kaza abu kaza ya faɗa abin da ke da alaƙa da ji kenan ba zai yi mutum ya zo ba da shaida yana kama kame ba domin shaida babu shaida babu ne mai girman gaske A akan abin da ya shafi alƙalanci yi tsamanin ya biyo shi da shi ne ma babu na biyu a cikin kitab al don shaida tana da muhimmanci sosai da sosai an ba da sharuɗa guda shida sharuɗa shida ne ake da su da ake buƙatar wanda zai ba da shaida ya cika su kafin a karɓi shaidarsa shar'i ya farko al ya zamana ya balaga albulugh ya zamana ya balaga yadda yake bayani kuma ya gabata ko shi ne da ɗayan alamomi da suka suka abana to nan da aka ce albulugh karamin yaro fa an fita karamin yaro to amma gaba kaɗan imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra alimul madina a babu na bako, ya kawo babul qada fi shahadatu subyan babu zai babu damar a hukunci kan abin da ya shafi shaidar ƙananan yara shi sa shekul islam ibn qayyim yake cewa amina sahabatu wa fuqaha'ul madina bi shahadatu subyan ba'dhum min ba'd sahabbai da malaman madina sun yi hukunci sun yi amfani da shaidar ƙananan yara amma akan abin da ya shiga tsakaninsu su yara kun lura kan abin da ya shiga tsakaninsu a lokacin da babba bai gifta musu ba kuma lalle Allah kuma da ibn qayyim ya faɗa in aka ce ba haka in aka ce ba za ka rashe da ƙananan yara a tsakanin su ba to su kuma ne ai ba kiwon su suke yi ba gadin su suke yi ba tunda a lokacin da wani zai rada ma wani dutse ya kwala mashi dutse ko ya kwala mashi sufana ko wani abun nan za ka gaba babu a wurin su isu ya ga sun ce wani ne yi kaza wani ne yi kaza kina ka karɓar da su ne fi ma bayanin kamar da bayani zai zo gaba ina ba ta mu bayani abin da zai nuna mana a nan idan manya suke faɗa sai aka ce kawo shaida sai dai mu ƙananan yara in shekara bakwai in shekara shida ice ai suna nan aka yi kaga yanzu ƙananan yara za su ba da shaida akan abin da manya suka yi wannan ba zai yi ba ana magana ƙananan yara za su fara shaida ne akan abin da ya shafi tsakanin su su isu Allah ba ta mu gane bambancin shar'i na biyu al'aqalu ya zama wanda zai bayar shaidar yana da cikakken hankali amma mutumin da yake yana da taɓin hankali jifa jifa taɓin hankali yake zo mushi ya ku samu lokaci ya gani shi salon kamar da kowa yake wani lokacin kuma ya samu wasu lokutan sai abin ya ya zagayo to idan wani mana ya ba da shaida ya dauki shaida a lokacin da yake warai yake daidai wa daida ya ba da ita a lokacin da yake cikin lafiya za a karɓi wannan shaida don a lokacin sunan shi akil amma a lokacin da yake ya motsu ya samu tabuwa a ba za a karɓi shaidar al'akil ba shari'i na uku alkalam ya zamana zai iya magana kenan al'akras daidai ba zai ba da shaida ba don ko ya faɗi maganar maganar da za ta iya ba da cikakken yaƙini da ake bukata ba allahumma sai dai in ya rubuta ya rubuta a takarda ya rattaba hannu ina fata mafanci mun zauci bambancin amma ya hurta da baki saboda yadda zai magana akwai ko da ana ji za ga ba za ta ba da yaƙinin abin da ake bukata ba saboda wasu harukan za su shiga sai ga ko da an bada maganar dogon ya bada maganar a cikin kotu sai kuma kaji wasu suna cewa a kara masa bayani takan yi wata wanda zai gane magana tashi da sauransu da za ga abin ba zai ba da yakin da ake bukata ba nake muka faɗa na uku sai al-islam dole wanda zai ba da shaidar ga musulmi saboda haka ku tuqbalu shahadatul kafir ba za a karbi shaidar wanda yake kahiri ba illa ala wasiya fi halin safar malamai suka ce sai dai kawai idan ba da wasiya ne a halin tafiya suna halin tafiya sun tafi inugu sun tafi anacha sun tafi umma ahira sun tafi so kaya sai aka hatsarin mota da shi musulmi kenan da wanda ba musulmi ba kuma jina da ke ko shi wanda ba musulmi din ba shi abin nan ya samu ciwon nashi ya zo da sauki Allah ta'ala ya tsare baki daya musulmin kuma shi ne wanda yake kaza yake ta ba da wasiya ce wani yana bin shi kuɗi kaza wani yana bin shi kuɗi kaza kuɗi kaza a cire a yi kaza kuma babu kowa babu wani musulmi a wurin sai kafirai abokan sau guda biyu su suka tattara suka ce to amma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza za ka karɓe shaidar su kuma za ka ba ba الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثمان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يا أيها الذين آمنوا يا كو دكا وإن بسكي إيماني شهادة بينكم شيد بك ذكانكم شهد ذاك بار إذا حضر أحدكم الموت إذا موتوا تهللتم عينكم idza hadara ahada kaga maf'ulun bihi muqaddam kenan idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta halato ma dayan ku hin abin idza hadara ahadakum lokacin da yake ba biyu daga cikin abin da idza hadara ahadakum al-maut idza hadara ahadakum hin al abokan adalci guda biyu daga cikin ku kenan ko musulmi au akharani ko a samu wasu biyu min ku wanda yake ba ku bane su Ka kenan kahire kenan amma in antum darabtum fil ardi in kun yi tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut sai musifa ta mutuwa ta sanu Allah ta'ala ya kira mutuwa da suna don mutuwa masifa ce in mawutar da mutum take gaba ɗaya sai ga wallahu alam da wanda ya rasu da wanda aka bari a duniyar sai ga waye musifa ta da abin nan nashi kuma duk wanda aka yi mutuwa ya san da wannan mutuwa masifa ce fa asabatkum musibatul maut sai masifa ta mutuwa ta same ku to ɗaya kenan daga cikin magana wannan tafsiri akan aya dan ana magana ayar an share ta ko ba a share ta ba da sauransu ina ba ta mun ji wannan da ke ko so ana magana ne ko da kafirai za su ba da shaida ana magana ne akan shaida ta zama akan wasiya kenan an yi ta tahdidin inda za su ba da shaida kan wasiya ɗaya kenan wasiyar kuma ma a halin tafiya kenan ba a halin tafiya ba ne ko da wasiya ce ba a halin tafiya ba ne ba zai yi ba sai ma na biyar mambar na farko al-hulu na biyu al-aqlu na uku al-kalam na hudu al-islam abu na biyar shine al-hifzu ya zama na yana kiyaye al'amura saboda ka falatu wala tuqbalu shahadatu mughaffal ba za ka karbi shahadar wanda yake rafkalanne ba haka shi ba iya rike komai yana da hankalinsa ba amma ba iya rike komai wal ma'ruf bi kasratu sahw mutumin da aka ga an san shi yana da yawan rafkanuwa idan ana ta inda labarin wani ne kan sai an hada da wani ko a cikin al'umma ba a rasa wannan ba shi ke komai nashi yana bada rafkan nasu yana bada wal ghalab wal ghalab kaga a wannan da annahu la tahsulu fiqatu bi qawlihi ba za a samu fiqa tabbatuwa da nasuwa da magana da ibaya ba saboda ka duk mutumin da ya zamana in ya ga abu baya rikewa da aka ce hadda ba wani nufin sai hadda ci qur'ani ba ko sai hadda ci abin a'a ya haddace abin da zai bada zai iya bayani abin da zai bayar sai daga duk mutumin da aka sai yana da yawan rafkanuwa yana da yawan mantuwa yana ba shi da rike abubuwa ba za ka da sa ba wannan zai fito maka fili fadan Allah ta'ala da yake cewa min mun tarzuwa min shuhada cikin waɗanda kuka yadda su bada shaida kana jina da ke ko cikin waɗanda kuka yadda su bada shaida za ka iya kawo shaidu idan alƙali ya zo iskirinin ɗinsu sai ga shi dai suna ta raguwa suna ta raguwa suna ta raguwa sai na biyar na eh, shida na ƙarshe kenan al'adala dole a samu adalci kuma idan aka ce adalci lura shi ne al-istiqama min al-adl kenan al-istiqama jituwa wa huwa duddu jawr shine sabanin zalunci ko yawa in an ce adalci ga ana nufin sabanin zalunci amma a shar'ance a alƙalance muka ce adalci shine a ahwali dinihi wa atidalu aqwali wa af'ali shine daidaituwar halinsa a addini da kuma maganganunsa da kuma ayyukansa su zama daidai wa daidai babu babu cikona da iri a kai dan Allah ta'ala ya cewa min mantar dawa min shuhada haka na Allah ta'ala yake cewa wa ashidu dhawai adli minkum malamai suna cewa innal adalata sifatun zahiratu alal islam shi adalci da ake magana jumhur din malamai kenan suke cewa shi adalci da ake magana sifatun za'ida wata sifa ce da ta tsoro alal islam akan kana musulmi kana musulmi to kuma ana buƙatar wata sifa tsoruwa akan wannan tunda da kaga ana magana adala ai ma ana magana ma akan wanda ke musulmi wanda ba musulmi ba kwata kwata ai so ne shi bai fito ba ina za a samu adalci ga wanda yake arni wani an yakunu multasiman bil wajibat wal mustahabbat shine mutum ya kasance yana nizince yana ya rike gangan abin da ya shafi al mustahab al wajibat abubuwan da suke wajibi wal mustahabbat da mustahabbai wa mujtaniba lil muharramati wal makruhat kuma yana nisantar abin da suke haramun da abin da suke makaruhi saboda haka malamai suka ce in muka adala tana da muhamba biyu na farko dai ada'ul fara'id shi wanda zai ake magana ka sa ya zama da yana kokarin yin abin da suke wajibi na farko yana yin salloli biyar akan lokaci duk mutumin da ya ɗabi'antu da ja a zahar zuwa al'asar ya haɗa su ta wajen biyar da rubu ko wani abu zai saboda aiki da yake yi a ofis ko saboda kwastomomi sun yi yawa ko saboda ya yi baki ko saboda wasu abubuwa wannan ba za a karbi da shi ba ko mutumin da yake ya riga ya saba magarba da isha can sai ya kammala harkokin shi ikin su eh, wannan ba za a karbi sa ba baya kula da addini malam bi sunan harrati ba da kuma sunoninta abin da yake bukata ya hada kuma da sunonin rawati ya zama na iya ya ɗabi'antu ya saba cewar kafin azhar yana yin nafilfilin kafin azhar yana yin nafilfilin bayan azhar yana yin nafilfilin bayan magariba yana yin nafilfilin bayan lisha abin da kun ga kun fahimci cikin nan an ce adala sifatun za'iratun alal islam ko siffa ce da ta akan cewar kana musulmi yana buƙatar kuma wasu sifofi su ƙaru abu hanifa ne kadin ce al'islamu ya kafi kawai inda mutum musulmi ne ya zama adali to ku kaga wani musulmi ne zai maɓamɓar ma'ai fala tuqbalu shahadatu man dawama ala tarki sunan rawatib wal witr ba za a karbi da wanda yake ya dawwamu ya saba bai damu ba da barin sunan rawatib irin waɗannan sunanin kafin kafin ya kafin me yake da suna a ce yi rakatul fajiri shi ya manta rabin da ya rakatul fajiri rabin da witr ya manta rabin da na filfilin azhar kafin azhar ko bayan azhar ya manta saboda me saboda shi yana shigowa masallaci dama ce ɗaya da minti biyar za a tada sallah yana shigowa masallaci ne ɗaya da minti hudu da sakon talatin haka yake shigo masallaci kaga ba maganar na fila kwata-kwata yana shigowa tambaya yake ina liman din fa liman din yana alwala na gaggawa yake ya tura wani ya wuce ba da sallah so tsabajin shi ba nan ne a gaban shi ba wataƙila da an idar da sallah an ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren dama da ka dawo bangaren ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka gan shi a tsaye shi har yaran shi zai fita amma wannan shi ka kira shi shaida sai ka kira shi shaida ka ce duka tare kuke sallah alƙali ce ya fitar da shi cikin shi abu na biyu imamun ru'a dole zama mutum yana kokarin kare abin da yake kare mishi mutunci tsorata mutunci yana da kima ne da daraja sosai da sosai kuma almuruwa wa huwa fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinu shine mutum ya aikata abin da zai kara kawata shi sifatan khalqan wa khuluqan a halicce a halitta da kuma ɗabi'a wannan shine abin da ake bukata har shekul ne yake shekul wa yake cewa wa tuharmu mukahatun nas lil dhahik haramun ne mutum ya dinga kwaikwayon mutane wurin dariya ko ya dinga yin buwa mutane abin da zai su yi dariya wani haramun ne don yana zubar da mutunci ويؤذر هو ومن يأمره بها لأنه أذى شيخ الإسلام ابن تيمية yake cewa za a ladabtar da shi shi ya kenan shi wanda ke kyakya cewa abin jama'a yana dariya ko kuma wanda za a taro ko wani abin nan a fito da shi a bashi minti uku ko minti hudu don ya ba mutane dariya da shi da wanda isa shi duk zane su za a yi a ladabtar da su a cikin ɗabi'a mai kyau baya cikin kyakkyawar ɗabi'a cikin kyakkyawar ɗabi'a saboda ka duk abin da tana da kima abin da zai kara maka mutunci zai kare maka mutunci shi ake bukata abin a ɗabi'ance da kuma halitta wato wani mutum yana da na sha mimitawa sutura daban tsafta daban za a mutum yana da sutura shi biyu zuwa uku amma yadda yake musu wanki da guba sai ya ga kullum sai ka dinga mamaki wai da shi da wancan da ke da kaya suturu ba sana'a akwati biyu a kwatu uku sai ka rasa wani ne burge ka don yana kwayar da yake da su zai wanke shi ya goge wancan kullum zai sa su suka yi datti in ya sa ya fito shi kenan sun yi datti in ya je danke su sai ya kula su gaba daya sai ya duba ga wadanne ne dama dama sai ya yi rufas bayan ya gama sa kayan gaba sai ya sake yi rufas kuma sai ya sake kaiwa ba shi lokacin wanki ba shi lokacin haka za ka gan shi a haka za ka gani kan shi ba aski bai san zai aski ba bai san zai yankan farce ba bai san ya zai tsaftace kanshi ba Allah ta'ala ya sauke to duk waɗannan abubuwa abubuwan da ake buƙatar da za su kuma wani shine abin nan iftala alayna rajulun shadidu bayadu siyab shadidu bayadu siyab kai ka sa ko tsafta don babu tsafta farin kaya farare da suke nuna mutum kaza ne cikin kankanin lokaci amma tun da kaga aka ce shadidu bayadu siyab yana da tsananin farin tufafi mana tufafin safari karni kaga babu kazanta kenan babu datti abu na farko kenan abu na biyu shadidu sawadi sha'a gashin kan shi gashi mai baki wulik ba baki kirin ba don baki kirin baki ne na muni amma baki wulik baki ne mai kyau haka wannan kai tsaye nuna maka akwai tsafta tare da wannan mutumin da ya zo akwai tsafta sosai da sosai amma sai ga mutum babu tsafta babu kaza babu kaza ka ko irin mutane da ba su tsafta babu komai ne zai shigo kotu yana shigowa kawai ma'aikatan kotu suka tare shi lafiya sun gashi na kamar motsatsen motsatsi ya ke ake ciki so dole ana abin da ke kare kima da daraja mutum dole mutum ya fahimci waɗannan abubuwan sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare mu so mun ga mun ga abin da yake shaida ko da kuma abin da ake bukata akan shaida قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الشهادات باب da ya zai bayani akan abin da ya shafi shaida kuma mun yi bayanin sharɗa guda shida da ake buƙatar shaida ya cika su na farko al na biyu al na uku al-islam na hudu alkalam na biyar al na shida al-adala waɗannan su ne abubuwan da ake bukata a matsayinka na alƙali ya zama ka lura da wanda zai bada shaida su ake bukata a matsayin na wanda ka kai kara aka ce ka kawo shaida to ka tabbatar shaidun da za ka kawo za ka bada su gaban alƙali sun cika waɗannan abubuwan na garka je ka ɗebo a kawo su tun ka baban da askirin su a waje Allah ta'ala ya tsare mu baki da qala rahimahullah babu ma ja fi shahadat babin da ya zo mana bayani kan abin da ya shafi bada shaida قال رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابي أمرة الانصاري عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها قال رحمه الله da muke lissafin shaidu ba a ce zama namiji ba eh kun gane ko kenan mace tana ba da shaida fa'ilin mu kuma a'a ya a ai mutum shaida ake magana shaida ake magana kawai amma ina ko su nuna ai ba ko ina ba ai ba kowane namiji ne yake ba da kowace shaida ba ba kowane namiji yake ba da kowace shaida ba kullum da ke ko saboda akwai shaidan da mata suke bayarwa fa illam yakuna rajulun farajulun wa mar'atani mimman tarbawna min shuhada yawa aga nan ma shaidu biyu ma yake bukata ai ko akwai abubuwan da suke bukatar sai an samu shaidu hudu قال رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa حدثنا يحيى عن مالك يحيى بن يحيى الليثي يا كرنت an abihi daga babansa baba wa kenan daga baba abdullahi baba abdullahi ko shi ne abubakar bin muhammad bin amr bin hasm an abdullahi bin amr bin usman daga abdullahi dan amr amr dan usman usman dan affan wannan shi ko daga abdullahi dan amr amr dan usman usman dan affan kenan abdullahi jikar sai na usman ne an abi amrat al-ansari an karbo wannan hadisi kuma shi abdullah bin amr ya karɓo shi daga abu amra al-ansari al-ansari an zaid bin khalid juhani da khalid dan zaid wanda ke kabilar juhana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ala ku saurara ku ji ala ukhbirukum bi khairi shuhada shin bana ba ku labarin mafificin masu ba da shaida ba in gaya muku wanda yake mafificin masu ba da shaida allazi kaga musu ce yake na ko ya ci bi shahadatihi shine wanda zai kawo shaidar da zai bayar zai zai kabala an yus'alaha tun makafin a tambaya ko kuma yukhbiru bi shahadatihi ya ba da bayanin shaidarsa kabar an yi tsala haka ba a tambaye shi to wannan au shakku na min rawi ko ba ka nan tsira da aminci Allah suka bata gare shi ya faɗa haka malamai maganganun biyu malamai suke to suka a shakku na min rawi shi ana sallam da ya ce allazi ya'ti bi shahadati qabla an yi yas'alha ko ko cewa in allazi abunna allazi yukhbiru bi shahadati qabla an yas'alha kaga mun mutum da ya'ti da yukhbiru ala ukhbirukum bi khairi shuhada shin bana ba ku labarin wanda yake mafificin masu ba da shaida ba mafificin masu ba da shaida allazi ya'ti bi shahadatihi wanda zai zo da shaidar da ke tare da shi qabala an yus'alaha tun kafin a tambaya ay muhbir bi shahadatihi ko ya ba da shaidar da ke tare da shi qabala an yus'alaha kafin a tambaye ta kenan wannan yana daga cikin manyan manyan abin da ake bukata muddin mutum yana da shaida to kada ya ɓoye ta wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida wa man yaktumha fa innahu athimun qalb ku dubi qur'ani sai Allah ta ya ce fa innahu athimun qalb zuciyar shi ma kada take da zunubi sai aka aka faɗi zuciya athimun qalbu zuciyar shi ta aikata laifi ba a ce ido ba ba a ce kaza saboda daga nan kin ba da shaidar daga zuciya ya taso sai gaban jiki sai gazgata wala taktumu shahada kada ku boye kada ku boye shaida kun gane wannan da ke ko amma alƙali yana da dama da zai sa a kawo shaida dole ku gane bambancin alƙali yana da dama da zai sa a kawo mai laifi ko da ƙarfin ne don da zara an bai mai yan sanda wani ke cewar ana neman wani ruwa a jallo to haka shi kenan tun da wannan mai nufi ne amma mai ba da shaida a'a hadisai ne za su sa ya kawo da cewa za a yi dole dole sai an tilasta mutum sai kotu ta tilasta mutum ya zai bada shaida ba amma don mutum ya sani mutum ya san yana da shaida mun yi da yawan shaida ko yawa ne abin da mutum ya gani ko abin da yake yana wurin aka yi yana da shi ne khabarun ƙafe labarin ruwan kan shakku shi ake nufi da shaida mutum sai ya kawo ta ya bayar alaikum salam ya eh. ba da dama in ya dawa ce na je amma ya ki zuwa eh. kenan ba zai ce a yanzu gwamnati sai su mutum albayar shaida hukuntunsa hukuntun wani bai da shaida eh, eh? aiki ya kwanaki na'am ya zamu da wannan hadisin da hadisin da yake cewa waye shahado na wala yusta shahado mutane da karshen zamani zai zo mutane suna ba da shaida tun kafin a nemi su ba da shaida zargin su aka yi mutane suna ba da shaida tun kafin annoba su ba da shaida azarbabi kenan nan kuma fiyayyen ma masu ba da shaida shi ne wanda ya ba da shaida tun kafin a tambara sai malamai suka ce a babu cin karo tsakanin hadisa abu na farko shi wani yana ba da bayani shi wanda ake magana ta kalmomi shi wanda shi wanda za a ba da shaida akan shi wanda yake bukatar shaida din bai san kana da ita ba kun lura kuma ba gani ba a wannan hadisi da muke magana yanzu an cikin mawaka shi wanda za ka je ka ba shi shaida na an zalunce shi shi bai san kai shaida shi ba ne bai san kana da shaidar ba to da inda an ce da shi ya kawo shaida ba zai nemi ka ba a shi kai kana gide kana kallon duk yadda abin ya faru ka ɗauke shi tas wani an yi bana din nan Allahu akbar muna cikin tafiya sai wani mai mota yana bin mashin a gaba mai mashin ɗin zai ki ba da hanya nan kuma ga jerin motoci sun to ga mashin ta sun to direban ne ya sayi yadda zai ba da hanya masu mashin nan sun kare shi dole ɗan rubuta ɗan haka wa'anda suka wuce

gaskiyar magana kowa ya bayaninsa kowa ya bayanin mai mota ya bayaninsa mai mashin ya bayaninsa ya ce tsakani da Allah mai mashin ba ka da gaskiya ina kallon ni ba kan ke ne ta ga inda ke da ke can bakin hannu Allah ya nufi da rigan a jikin saboda kai mai mashin ba ka da gaskiya mota ta yi da na ga lokacin jin mota su ke yi da wancan hannun ka ka ji abu ka ba da hannu ka kokace daga wannan wa'annan suka hana ka ni ma yadda ya gudu ya huce ba ta ba shi ba kai kuma Allah ya sa ya dan nure ka Allah ya kiyaye dai ba kai wani abu ba da goyon da komai amma a tsakanin da Allah ne ma ba ka da gaskiya da so da ana ganin wani da mota wani da mashin yawwa ishe amma da har an taba ka haɗi ban hana ka ba haɗi ba kai ne mota da kaya kira da an ce an fasa mishi dan jari ta da wani dan su yanzu eh. da kudi na kuni ishe wannan tunda Allah da ya riga kiyaye ka je kudi ta kusuru amma kar ku ɗauki wani mataki a kan mai zafi tsakanin ku da Allah ku yi kisa bai zafi ana haka sai ma'aikata suka zo gaskiya ne haɗa na kallon su da suka yi hmm. kuma na ba su dama da sun fi kanku idan ba su ta ba su biya su gyara sarkin ku ne ba zan su hana ku ba amma a ba su iya ƙwararsu kuma na idan Allah ne to kun ga dama yadda abin ke ne yake za ga akwai wani yana gefe yana kallon al'amura sai ba da kushi ne ake ba saboda tun da ba a komai ba ba kuma sai amma dai ya aka yi ya aka yi ku da wani ba a nan ya gani ne ko gani ko gani sai da ce a wani ga masu ne kuma ga wani kuma ga tun da su ne isa saboda haka mun wannan babu cin karo tsakanin hadisin guda biyu kullum ke ko tsakanin mutum wannan hadisin da mun karanta da wannan da ke maganar mutum ya bada shaida akan abin da bai abin nan ba kuma wani hadisi riwayar muslim ne da abu daura da tirmidhi da nasa'i wani hadisin da muke magana akan shi hadisin muwatta kenan قال رحمه الله عز وجل وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا فقال عمر أو قد كان ذلك قال نعم فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول قال رحمه الله عز وجل وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الحجرة عالم المدينة يا كرمت دني الربيعة بن أبي عبد الرحمن بدمال موسى ربيعة بن أبي عبد الرحمن والله كذا ربيعة الرعي أنه قال في ربيعة بن عبد الرحمن يوشي قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق ونمتون لقد متان إراكي يا ذوب يا ذوب قدم على عمر بن الخطاب يا ذوب عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق ونمتون لقد متان إراكي يا أسوء مدينة كنكو هل يا ذوب zo ga har ya zo ga sayyidina umar kai faqal sai wannan mutumin wannan bako da ya zo daga iraki ya ce laƙar ji ituka da amri na zo maka ne akan wani al'amari ma lahu ra'asun wala fana abin da babu kai babu gindi laisa lahu awwalun wala akhir kenan ba shi da farko ba haka yake ba shi da alƙibla kwata kwata fa qala umar sai umar ya ce ma hu me wannan qal sai umar yace sai mutum yace shahadatu zo shaidu ƙarya da ake bayarwa tana can zaharat bi ardina wannan shaida ta bayyana ƙasan mu haka mutum bai ji ba bai gani ba ya ce ya ji ya gani a gaban shi ake alhali ko a ban shi ma ba ba kenan فقال عمر سي عمر بن الخطاب يجي أو قد كان ذلك ينزهك يا كسنشي قال نعم سي متن يجي تبس يا كسنشي فقال عمر سي عمر بن الخطاب يجي والله رزوا الله كينان لا يؤثر رجل بزاء كل wani mutum ba fil islami a musulunci bai gari udul ba tare da wanda ya shigar da kara ya kawo shaidu a ba ba tare da tun da har an kai ga masu bada shaidar sun bayyana ba su je ba su gani ba za su ba da shaida za su su yi kaza su yi kaza to lalle za mu tsaurara wajen karɓar shaida ba wanda za a kama a kulle don wani ya yi da'awa don wani ya kawo ƙara har sai an ba da shaidu shaidun kuma adalai kuna jina قال رحمه الله عز وجل وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كلام تدني أنه للشي مالك بلغه بيان لازم شيء أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ياتي لا تجوز شهادة خصم بتهلت با شيدر أبوكي ركتي duk wanda yake tsakaninku da shi akwai rikici sai wani ya ɗauko shi a matsayin shaida eh kala ganin shi duk da rikicinku da wannan za ku ce baka yadda wani ya ba da shaida ba kai karan kanka za ka ce da alƙali baka yadda wani da wani da wani su ba da shaida ba dole alƙali ya tambaye ka saboda ne ka ce saboda ka da su akwai rikici yawwa akwai rikici wannan rikici kun taɓa shari'ar gona da su kuma sun ce tabbas sai sun sun bi an sun yi kaza sun yi kaza ko kuma a auren da kai kwanan nan ka kasa shi kuma ya ce sai ya bi ko kaza kaza kaza <laughs> kuna jira da ke ko yawwa la ta juzu shahadatu khasmi ba ta halatta ba shaidar abokin rikici wannan rikici fa alazi yu asir allazi ta rikicin zai tasiri rikicin ya tasiri amma rikicin da ba tasiri ba ka gani mutum ya ce ba zai baka ba ka wuce ka samu sai kuma an jima ka haɗu kuma shi kenan wani sai zama akwai rikici ai ga ga wannan rikici ne a wanda zai tasiri ne ko yau eh al'asul muna magana ne akan al'asul haka yauwa ba abin nan ba sai yanzu idan na wani yawo rikici sai ya ne ya ake rikicin ya ce ai ya ce ya ga kaza ya ga kaza saboda ka sai bambance rikici akwai rikicin da zai tasiri akwai wanda ba zai tasiri ana nufin wanda yake rikici ne wanda zai tasiri sosai da sosai su yake magana so bai halatta la ta juzu ta khasumi haka nan bai halatta ba shaidar abokin rikici saboda idan mutum ya gurfanar da kai sai aka ce kawo shaidu sai ya kawo shaidu kaga kai karan kanka ma za ka yi sikirin ɗin shaidun da wani da wani da wani da wani da wani duk baka yadda da shi da su ba wannan da'awa ce kai maka yi saboda ne baka yadda ba saboda yake tsakaninka da su akwai rikici wanda yake kuma ba ne da aka zo tattaunawa a kotu ba amma dole tsakanin tsakaninka da su akwai rikici na musamman akwai kaza akwai kaza akwai kaza alƙalin ya tabbatar da wannan sai a zama waɗannan daga cikin shaidu sai shi kuma ya je ya sake kawo su wala fahim haka nan bai halatta ciniki wanda ake wai ciniki shaidar wanda ake tuhuma ba shaidar wanda ake tuhuma shi karan kanshi ana tuhuma shi da ƙarya ana tuhuma shi da kaza ana ko da shi suke tuhuma sa sawawa mutane ne suke mai mummunan zato kaza ka hidde wannan sai ka fitar ga wannan ka fitar da su saboda akwai rikici ka da su shi kuma waɗannan ka fitar da su ne saboda ala za malam wannan zani ne ana tuhuma sani wannan kotu ta aika ta bi sawun shi a cikin jama'a cikin jama'a gaba ɗaya ba su yarda da shi ba wannan ba wani ni ne ban yarda da shi ba a'a jama'a gaba ɗaya ba su yarda da shi ba suna tuhumar sa suna zargin sa mun ɗauki wannan to duk waɗannan ba a karɓashe da su na Allah ta'ala ce min mantar tarbauna min shuhada cikin waɗanda kuka yarda su ba da shaida kaga wannan fa ya cika wadancan sharuɗa wancan sharuɗa ne amma gamammun sharuɗa ne da sai alkali ya cika su sai wannan kotu ce za ta tabbatar da su ba ma kai ba to waɗannan abubuwa ne da yake za ka ƙaru kotu ilimi a kansu in ka zayyana su shi kenan shaida da bidiyo fa bidiyo an yi kwabarin ɗin abu an kawo shi kuna jira shaidar da faifin bidiyo ne shaida ka sai ce a faifin bidiyo aka ɗauko aka ɗauko shi a kotu aka sa ake playin nashi aka ga komai da komai aha da goce amma da wani ci komai ba eh ka ba shi faɗa mana ke ba ka faɗi naka ba eh a shi shi ibrahim ce cewa za a iya karba za a iya karba ba ma'ana kawai shi kara kai shi bai zama shaida ba yana buƙatar ba kamar ƙarina ce kenan a magana mana ibrahim ba nake ma magana yawwa sai magana ba kuma ba na za a iya karba mana tun daga mutanen ra'ayi suna aikin ra'ayin tv ne a cikin kwalba kenan yi za ka ji ganin nuna manyan kamfanonin dillancin labarai in ana wani abu ba sa gamsuwa da wanda ake nuna a tv sai sun tura wakilansa can ya gani kiri da yanzu a sai ka faɗa sai ka ce za a karba ko za a karba ba sai ka jawabi eh, sai ka faɗa

kun ji magana shi eh. eh shi ne magana shi ya ce bai gamsu da jirgin bidiyo mai gama shaida ba domin wata rana suna islamiyya suna ga wasu suka zuwa su yi ce da suka zuwa su yi suka ce da ala dan turo musu yara da sun ma muke da gwamnati a ba su yara don za a naɗa don a yi yawa to har yanzu ba a san me ba a faɗa ba in an ji shi a matsayin evidence idan eh, ma za a kalli me idan a kalli me shaidar ne eh. su jama'a kwarai kuwa za a eh, kalli me shaidar kwarai kusa za a yi a sa shaida abin domin shi kamar da bayan da gabata wanda yake kwashe ma ba san shi ba shi ya kwashe fi sabilillah dan ya zo ka ji shi shi wannan kuma da malami ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ka ce ina zuwa amma in na tambaye ku a wayarku, akwai wanda ake latsawa ya ba da muryar mace ko muryar karami ko muryar yaro ko muryar babba akwai ko babu akwai wanda mutum zai shiga a wayarsa in yana magana da kai ko gana magana sai ka ji kamar mace shi take magana ko ka ji kamar karamin yaro akwai wani ko babu eh ko kuna ganin magana nan da karatun da ake cewa mu shawi mu'allim da ya fara mutu zuwa amma in yayi sai wani karamin yaro ya maimaita kun tuno da sosai da sosai ko ga za a ce mutum ɗaya ne in su kwamfuta ce ta mai da shi wannan ta mai da shi wannan magana magana sauti eh. ta sha ban mana magana magana sauti gaskiya da ma kaulan wahida hmm. ko da yake ni ba zan ce kaulan amma gaskiya magana sauti hmm. ba kowa zai dauka ta wani gani na Allah zai ko gani ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa eh. ana yi <laughs> lokacin da hmm. shugaba kasa Egypt ya ziyarci America to can America shugaba kasa America ke gaba amma da ya dawo wanda za a nuna kasansa sai aka juye shi ke gaba abin ya kawo takaddama sosai da tsakanin egypt tsakanin alƙanya da white house A kan maganar ƙwarin ya ka farko farkon hawan obama farko farkon hawan obama ya je ziyara masa an gama taro ana tafiya da shi da husnul mubarak tsohon shugaban masar kenan ana tafiya yana da da ya kawo takaddama sosai da sosai kun lura da ko ta yadda aka gabatar da a tafiyar obama ne a gaba amma da aka buga a jarida sai sun mubarak ya kuma shine a gaba obama yake shi a baya shi ne abin da kawo ta ƙaddama sosai da sosai ya zo ya a nuna mu juna yatsa a eh kar kuma ta kara ne ake cewa na an gabatar da shugabansu a gaba su da suke ganin su ne shugabannin duniya Kuma bai ne da kyau ko saboda haka <clears throat> za ku iya ɗaukar shi a matsayin karina ne zai zama karina ne shi bayan bidiyo ba zai iya zama za mu gani bayani insha Allah ta'ala wata wata rana tunda muna wannan babi din ba zai iya zama shaida 100 bisa 100 ba zai taimaka ne wurin shaida ko gane ko kamar yadda wancan mai bada shaida ya faɗa dangane da abin da ya shafi kisar annabi su alaihi salatu wasalam da imratul aziz wa shaida shahida min ahliha in kana qamisu kaga wannan shaida shaida ce bil qarina tunda da an ce kecewar riga to in ta kaza ne kaza ne in ta kaza ne kaza ne kuma karina ce kawiya wani abu ne mai gaske sabanin na farko shaida farko karina ce ta ifa da suka ce abin nan kura ta cinye shi wancan ana ta musu yi bidon mukazi suka kawo jini na karya a jikin rigar babu da za a ce kura ta cinye shi a ba kike ta riga ba rashin kike ta riga ya nuna abin da suka faɗa ƙari ne an taɓa maganar cewa <clears throat> akwai wani a cikin ƙasashen da suke ganin sun ci gaba ba addini ba addina ya kashe matarsa da ya kashe matarsa sai ya ɗauko sai aka kai kes ɗin wace ga gaban lauyi gaban hukuma sun lura ya ke ɗaya miyagun lauyoyi lauyi suka ce a tafi ba shi ya kashe ta ba har faifan bidiyon kisan aka kawo suka ce a tafi bai ba ai za a iya a cire kan wani haɗura ma wani za a iya yin a cire kan wani a ɗora ma wani a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai aka ce a ji a ɗebo masana harkar midiya har masana waɗannan masana a kawo su kotu da aka kawo su kotu shi kenan kawai a kotu kai sai aka ga san ɗauki kan wani sun samu wani sun yi kaza sai ga bidiyo ya fita kawai gashi gashi gashi gashi Allah ba ta ku fahimci abin da muka faɗa mun ce ba zai iya zama shaida a karan kanshi ɗari bisa ɗari ba sai an sai an biyo shi da waɗansu abubuwa ɗin kun gane wannan da ke ko ni ba wai zirfi ne a kwamfuta sosai da sosai ba amma lai lalla za ka iya tsayawa haka a wata kwamfutar mai gani za ka iya tsayawa a tsaye a ɗauke ka kawai sai daga an ɗauko maka an kawo maka mummari an ɗauko maka makafin bututun magana an kawo maka an shirya maka su kawai ga suka makana magana alhalin yadda kake ɗan nan a zaune haka kake littafin ne kai a gaban ka sai a kawo maka makifin a kawo maka kaza a kawo maka kaza a kawo maka kaza a kawo maka kaza to a lokacin da aka shirya maka wannan sai aka ɗauko wata magana aka sa a wurin wa shikenan قال رحمه الله عز وجل باب القضاء بشهادة المحدود باب da zai mana bayani akan hukuncin shaida na wanda aka taɓe mai haddi yanzu yanzu da wancan babu na biyu shine babin shaida yanzu abubuwan da su biyo ba suna ta magana ne akan shaida amma nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i iri kaza nau'i iri kaza nau'i iri kaza yanzu muna magana ne wanda aka taɓe ne haddi kulura sai kuma yanzu zai ba da shaida ya halatta karɓi shaida shi ko bai halatta ba قال رحمه الله قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا الرجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي yake cewa an malik daga malik ibn anas annahu lalle shi malik balagahu bayani ya zo masa an sulaiman bin yasar daga sulaiman bin wa ghairihi da wani daga cikin Suleiman da ma wani wanda ba Suleiman bin Yasar ba Suleiman bin Yasar yana cikin manyan manyan tabi'ai annahum su waɗannan tabi'an su ilu an tambaye su an rajulin dangane da mutumin da yake julidan hadda an mai bulala a matsayin haddi bulala ne kenan a haddi ne eh a ta juyu shahadatu yanzu shaidar da zai bayar ya halatta ya bayar ya halatta a karɓe ta faƙalu sai gaba ɗaya suka ce na'am ya halatta mana idan zaharat minhu tauba idan tuban shi ya bayyana ya halatta a karɓe da shi in tuban shi ya bayyana to ya halatta a karɓe da shi a kan shaidar da take za a yi wani haddi ko ko kan shaidar ya ga watan azumi ko kuma shaidar karɓan bashi ko shaidar wani ya buki wani kuna jira da kyau a kan abin da aka yi bulalar ko ko akan wani abu daban ya halatta karɓi shaidar a kan wani abu daban ba a kan abin da ya shafi wannan abin da aka yi haddi ba ma'ana idan aka yi haddi akan yayi kazafi bulala tamanin kenan kun lura sai ya zai ba da shaidar sai ya zai ba da shaidar an yi zana'awan ba za ka da shi ba kuma an ya tashi aiki akan wannan babu sai dai ya halatta ya bada shaida akan ganin wata ya halatta ya bada shaida wurin daura aure ya halatta akan wannan قال رحمه الله قال رحمه الله قال مالك الأمر عندنا نمتي قال وحدثني مالك أنه سمع بن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار وحدثني مالك مالك ابن أنس يا ترى تدني أنه لليش مالك سمع بن شهاب يأتي ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري يسأل عن ذلك ألا تنبيش دنجل دوانا مغانا وش مغانا wanda ake ne haddi ya halatta ya sake ba da shaida kuna jina faqal sai shi ibn shihab muhammad ibn muslim ya ce ya faɗi misla ma qala sulaiman bin yasar ya faɗi irin magana da sulaiman bin yasar ya faɗa cewa za a karba idan zahar minnu at-tauba magana mu da muke za a karba akan haddi a'a kamar da zulqani ya faɗa a'a ba za a karba akan haddi ba kun gane ba za ka baka haddi ba yawwa ken a idan mutum ba baka wannan ayi ba za ka bashe da shi bane kwata kwata yanzu idan ya tuba ne tuban ya bayyana za ka karɓi shaidar shi cikin abubuwa amma ban da haddi قال مالك رحمه الله وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلبوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إيه؟ إمام كينا إمام الأئمة كينا قال مالك رحمه الله إمام مالك بن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يجي وذلك الأمر عندنا وانت الأمر بسكفة نتشي ورزاء كربشير ساه Shi ne al'amarin da yake a wurin mu mutanen madina kenan wa zalika abin da isa mu ku muke akan haka li tabaaraka wa ta'ala domin Allah madaukin sarki ya ce wal to wannan da fashin da mutum ya karanta a wasu wuraren da ba a kawo ayar ba sai ce ai babu dalili ai fikihu ne kawai to yanzu abin nan a ahmadi da ishmawi da iziya da risala shin abin da aka karanta ake so ka gane ko dalilan abin da kana za ka so ka gane don a lokacin ma ta hada maka da gidan kuma to abubuwan su karatu sai maka yau sai ka rasa wani za ka rike karatu za ka rike ko ko dalilai amma kana bibitar karatu kana bin karatu duk za ka samu musu dalilai لقول الله تبارك وتعالى بما الله مرة سركيات والذين يرمون المحصنات duk waɗanda suke jifan al-musanat mata masu kamun kai masu kima masu daraja wanda yake sun tsara kansu ba su san alfasha ba san kaza ba maza ko mata yake jifan su yace ka ga din nan ka ga wacce nan ha ha ai kaza kaza kaza kaza kaza ce ai je yayi lalata da ita ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza ina kaga yanzu ya yi wakan shi ne ikirarin cewa ya yi zina ya yi ma waccan da ya ambata kafafin ta yi zina za a caje shi da ya buga na kenan biyu kenan yi يرمون المحصنات duk waɗanda suke jifa mata wanda suke masu daraja masu kamun kai ba san mece ce alfasha ba suke jiban su da zina sun malam ya tu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu maza hudu zilyan ba dole shaidun su zama hudu dan Allah ta'ala ya nasanta hudu ce bi arba'a dole su zama maza dan Allah ta'ala ya ce bi arba'ati al'adab ya zama mu'allaf al-ma'ruf ya zama muzakkar kenan dole kuma su zama musulmai واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم sunan ku musulmi yadda mana bai kawo shaidun ba bai kawo hudu ba ko ya kawo hudu ne biyu maza biyu mata ba su ba ko uku maza ɗaya mace bai ba dole su zama hudu ko ya kawo hudu maza uku musulmai ɗaya kafiri duk bai ba kenan hudu ba su cika ba to tun da wani su ci gaba fajin biyu musulmani na jalda kuma kowane mutum ɗaya bulala tamanin hukuncin hujjani na ɗaya wala ta ƙabalu lahum shahadatan abadan kada ku sake karɓar shaidar su har abada hukuncin hujjani na biyu wa ula'ika hum fasiqun kuma waɗannan su ne fasikai wa ula'ika hum fasiqun waɗannan in ji Allah madaukakin sarki su ne kai hukunci ne kenan na uku hukunci uku Allah madaukakin sarki musu hukunci na farko za a musu bulala tamanin hukunci na biyu an ba su satifiket na cewar su ba za a sake karɓar su ba an yi disqualifying nasu ba za a sake karɓar su har abada abu na uku su waɗannan cinciran kai ne sai na ai wa su limanci ba kenan ai ina limani ina ba su ina ai limanci ai ba su limanci ai la ilaha illallah ya ji ce ne da gani ba wani ce ne da gani ba wanda ke na hanyar zai ba ke wanda ke na hanyar zai ba ke eh alhamdulillah da Allah ya raba mana asiri Allah ya masa asiri Allah ya raba mana musulmi asiri shikenan kai da mamaka ne yake kara bai shi da wanda yake kara baya ciki za mu ne yake su bai ba mu shi zama goce goce bane shi da wanda yake kara baya ciki ai ya mu shiga cikin shetu ba ba ba ba

ai yanzu shi ya sanya da zai alƙali ne zai suke daidai masu alƙali ne zai tantance su kamar wasu ɗalibai da suke suna tafiya a mota za a rubuta jarabawa sai suke laifi suna zuwa an kammala jarabawa sai suka bai ma abin nan exams office complainin cewa mota su ce taya motar su ce ta fashe shi yasa ba samu hanzarin zuwa ba kun gane jumlar sai maguntan jarabawa suka ba su takarda suka raba su kowa ya zauna aji daban-daban jarabawa tambayar su ita ce su yi bayanin yadda tayar ta fashe a'a duka kowa ya je rubuta wannan yana wani aji wannan yana wani in tayar ce ta fashe bayanin zai zo daya in tayar ba ta fashe ba ba zai zo daya ba wannan zai ce tayar gaban wani ya ce tayar baya tunda a daidai wurin aka raba musu jarabawa yawa an ba kwanu a ai tunda daga an ba su wannan tambayar za a musu ƙa'imin ne ai za a kira musu a gaban ka da ai kun lura da wannan ko hukunci hudu uku Allah ta'ala ya musu na farko za yi musu bulala 80 kowanne ɗaya bulala 80 na biyu ba za a sake karɓar shaidar su ba har abada wala ta kabalu nuna mu shahadatan abadan shahadatan na kira ce fi siyakin nafi wala ta kabalu nuna mu fi siyakin nahai kaga ta uku kowace irin shaida ba za ku karɓi shaida su ba kowace iri har abada in dai za ta amince wani jera ba za a karɓa ba wa ulayatu min fasiqun kuma waɗannan su ne sai Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu min ba'd zalika sai waɗanda suka tuba bayan haka shi sa imam malik ibn anas ya ce in sun tu idza zaharat in suleiman bin musar kenan wa aslahu suka gyara ayyukan su fa inna allaha ghafurur rahim to lalle allah ta'ala ne yawan gafara ne rahim kuma mai jin ɗan da tuba wannan anan ya yake cewa al-istisna'u ba'da al-muta'atifat hal ya'ud ila al-jami' aw ila al-aqrab الاستثناء بعد المتعاطفات هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأقرب استثناء توبتيا fitar da wani abu da aka yi bayan an lissafa abubuwa da yawa shin wannan fitarwa za ta fitar da duka ko ba za ta fitar da na ƙarshe abubuwan ra'ayi fara yanzu abu na farko bulala tamanin abu na biyu ba za a ansi shaida shi ba har abada abu na uku eh fasiki ne to kullum haka ce istisna'i zai koma su shi ne hada yaqud ila al-jami kenan ya tuba wala duk wadannan abubuwa guda uku eh yawa ai ba wanda tuba kuma alƙali ya ce alƙali na tuba iya kashi a zai tuba ne in gura da tuba sun ce ya tuba kaga malamai sun yi ijma'i ba zai koma da na farko ba duk tuban da zai yi duk tuban da zai yi zai tuba ya tuba ga Allah ya tuba ba zai sake ba in ya sake a kashe shi in ya sake a rataya shi in ya sake a harbe shi duk wannan ba ta taso ba sai ya sha bulala tamanin idan ya tuba kafin tuba ne kai wani alƙali yanzu muna magana ne akan kes yana gaba alkali daya ya tabbatar da yayi ya tuba bai tuba ba kaza kawai abu na farko shi ba mun da ya ba da shaida ba khalas saboda su sunan shi ba bai shiga cikin waɗanda za su ba da shaida ba ko kuma shi ba zai kai ƙara ba kun gane ko ka taɓa karanta hadisi ɗaya na falalar wanda ya kai wanda ya kai ƙarar da wani da wani sana suna to kai ƙara ba asali ma kana ta hadisin man satara musliman satara billahi fi dunya wal akhirah duk wanda ya rubuta musulmi asiri shike wannan ya halatta kai mai fada kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kuma kai kurarin ka kaje din kaza kaza kai abin nan kaza abin nan duke kurari idan Allah ayi kaza ayi kaza shikenan kawai amma ba wai kace ne Eh? idan alƙali da kai shi ya gan su sai ya shigar da ƙara a wata kotu idan alƙali ya ga wadda ya gan su sai ya shigar da ƙara a wata kotu sai ya shigar da ƙara a wata kotu wannan ya fito da amfiyar sai a nemi shekaru inda kawo ba a sha kula da shi ne a'a sai ka ce fasikanci ya hukun shi kuma muna da ne ya eh, samu al'adala shi ai ba eh gaba misali idan hukumar yan sanda ta samu dan sandan su da wani aiki zai ci haka eh. ai sai an cire mai rigarsa ta aiki an sauke sa mata da su da ne za ga yanzu ana magana da ke alkali za mu zama yanzu zai yana hukunci da ilimin sa ko ba eh kun gane da ilimin sa a kotu ne ana sa isa tsakanin wanda aka yi kara da wanda ya kai kara sai ɗaya iyar faɗo da babu alƙalin zai ce na gani in dai ka ce ya mari ka sai ka kawo shaida sai dai ko alƙali ya caje su da laifin sai rena kotu kun gane ko da laifin sai rena kotu amma da laifin wane ya mari wane to sai ya kawo shaida shi ba alƙali a tsakiya yake cicci bai yi bai balas ga wannan ba bai balas kun lura bai balas ga wannan ba yanzu zai tsaya bai shaida kenan eh, eh? <laughs> shi ya sa ina ma kun ji wannan maganar shi alƙali zai hukunci da ilimin sa kaga wannan shi ne karshen ilimin ne a gaban sa ne ya daga hannu ya dake shi da bari ina zuwa kuka ji ni ce alƙali zai caje ni a matsayin sun kotu amma ko wannan ya ruwan wannan to sai kawo shaida alga mutum ana a gaban ka ne sai kawo shaida ba shaida ka shek ana ya yanke magana ya ce karatu shi ne magani muna ce muku alƙali su ake tsaya a tsakiya cicci bai karkata zuwa shi ba mu yanke hukunci ne bai karkata zuwa ga wannan ba bai karkata zuwa ga wannan ba daga lokacin kuma ba a sani cikin masu hukunci waɗanda ake tuhuma ya ji a jikin shi cewa alƙali ya karkata zuwa ga wani ba su ake alƙali ya tsaya tsakiya zai hukunci ne kawai bai karkata zuwa ga kowa ba madagara tun ta eh to misali mutumin da ya zo ya ga kuma waɗansu suna juna eh. to sai ya ji tsoron zai gaskiya kan mace a tattaro shi nuna eh. akwai aiki sai aka ce to amma kai musu babban wannan kurare musu fada ba laifi to cikin dan kurare nan ya dan yi musu dan bulala wai sai an kai musu bulala biyar ne sai su suke da shaidu kai musu bulala sai kai ya kara kai musu bulala ba biyar ba da ni fa ka ce ya sai su cike musu kasafi zai ga zan ci a alƙalin asali ne alƙali قال رحمه الله عز وجل قال الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيئون لسكة توبة من بعد ذلك بايعك وأصلحوا سكة دار أيكم سوء fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah yawan gafara ne mai jin kai kenan suka tuba duk waɗancan abu mun yi magana alaihi sunau ba'da muta'atifat hal ya'ud ila jami la za a mishi bulala 80 duk tuban da suka yi mun ga wannan ɗaya eh, kenan shi har yanzu wala taqabalu lahum shahadatan abadan shi har yanzu wa ulaiika humul fasiqun sai wasu malaman suka ce a'a an cire musu riga ta fasikanci yanzu batun da su fasikanci tun da sun tuba tuban ya bayyana babu wannan kada wani shi ne akarar mafukur kenan ko babu wannan nau kenan ɗaya kenan yanzu saura wala ta kaba nuna mun shahadatan a ai kaga an yi bulala can baya yanzu saura na tsakiya wala ta kaba nuna mun shahadatan abada wannan fa Eh? wasu suka ce a'a ina za ta kuma dole shahada tun abada haka yake ba za a saki karɓashe da su ba duk tuban da suke wasu suka ce a'a za a karɓi tubansu kan abin da ba haddi ba ma'ana za maimakon da aka raba kofar duka za a ɗan buɗe ko da ta warku cika ne haka ko da ya karamar kofa haka kenan ba za a karɓi da shi nan gaba a kansa ba kullum da ke ko amma za ka iya ɗauko shi a matsayin shaida na za ka ba wani bashi ko za ka ɗauke shi a matsayin shaida na kasa fili wanda ke da duk ba zai ba idan wanda ya sayan maka da fili ya ga shaidun da ka kawo duk waɗanda aka taɓa wasu haddi ne bayan ya ciki kuɗin shi kuma sai ya kawai kama kini a wurin aiki don ne ka zo ka yi da'awar filin da ne ce kawo shaida ka kawo shara kai sai a ga duk waɗannan ka ya ji an riga musu bulala ya ce ina a ya riga musu bulala a waɗannan ba za ka bashe da su ba kuma ba ka da su Allah ya tsare mu baki da قال مالك رحمه الله عز وجل في الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت اليه في ذلك قال مالك رحمه الله فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الأمر النظام ساقاني أكنس أولهم من غير المدينة أن الذي يجلد الحد للي متم بهك بولا لا تهدي ثم تاب سنة يتوبا وأصلح يجار الأمر تجوز شهادته wannan mutumin shaidarsa ta halatta wa huwa wannan bayanin da muka faɗa shine ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik shine mafi kyawun abin da naji kenan akwai ta magana a ƙasa wacce ta yi malik bai gamsu da ita ba kamar cewar ba za a sake da bashe da shi har abada wannan shine kuma magana abu hanifa kyakkyawan ma zatona to da za ka sake karɓar shi da shi ba wannan ba ana magana fa in ya tuba ne amma nan man bai tuba ka ai duk waɗannan abubuwan suna kamar idan ya tuba ya gyaru ne kaza ya kaza kaza shi kenan wannan maganar wallahi ku lura ko duka magana za ta zo na rantsuwa ba ta ma amfani ba ya ce wallahi na shaɗi zai rantsi a kawo ƙur'ani zai rantsi ya ba su sana zina duk da wannan maganar yake ba ya ba shi rubutu ya tsere daga bulala bai ba shi rubutu ba za a zana hita ma ne kawai in ga ana kawo rantsuwa sai idan miji ne da mata na na eh ga ya ce ya za a gane tudan tudan ya bayyana na wani da akwai zantuttukan mutane kun lura da ko akwai zantuttukan da yake yi akwai kyawawan ayyukan sun bayyana na wancan ba an taba kiran ya ce a ai kuma mu da wannan kuma Allah zai tsare maganganun da yake yi a baki ta gane ko amma mutumin da ya jin gula da ya ce tabbas sun kuma yana nan akan bakan shi na sun yi kuma ko za a sake ne tamanin shi ko ya gansa sai ya tuba da tuba ba shi kenan ya rufe shi game da irin mutanen da muke zamantakiya da su bashi can ga su nan su sun yi wajo ko kakan su ma ga yana ɗaya biyu uku ko biyar duk ba a wai aka hau ba a kafin su kawai wajo ko ne a kafin sai wadan su mai aka yi kama kwaje gaban sarkin hausa irin na da yake hukunci na za suna da fara jirgin su a wanda ya bulala a kan ne sa wa mutane masu wulakanci da tara da sarkin su kawai su da kawai da ce gaskiya aka maka da shi na wannan ba saboda me suka ce kai da ka da shi da su ba kawai saboda ba na gashi an ce ta ba shi ana amma ga shi din ƴaƴansu nan da suka haifi su ba tare da daura ba ina ku bayanin da ya ba ku gamsu ba dole za ta yi kuma bayanin me yasa ba gamsu da don su ba eh ba abin da ke ko sai ba kar a ce in je in kawo shi eh sai sai ya gamsu da shedun sai ku yarda da shedun ai sai ke yarda da shaidar ai magana kenan karatun kenan da muka shiga ai ai tun da muka zama kitabun aqab wa kun tayi gurke kenan in kun lura kadan muka yi cikin majalah hakam na'am eh a alƙali ba ya shiga cikin shekaru alƙali shi ne yake hukunci na yi a wata kotun kenan a wata kotun ke wanda a kotun sa ba a ah, eh. ah, ya halatta wannan ka sai fili ya halatta wani alƙali ya sanya maka hannu haka a ah, matsalar kamar shi ya tsaya a cikin shekaru kuma shekaru biyu yana da cikin shekaru suka tsaya maka eh shi ne rigima ta tashi ba kotunsa ba kuma eh, ba kotun sa ba sai dai wata kotu sai dai wata kotu kuma a kira shi ba da shaida kuna ji nan waɗanda ake ce waɗanda gama su ba su daga ta waɗanda suka ba da shaidar zama a kan su ina ganin abin da nake tambaya shi ne waɗanda yi wa tun da ake waɗanda wa ana maganar ƙasafi ne ai ga ayar aka kawo Eh. shi wannan ashirar ba shi ma bai shiga wannan magana shi ba ta zo cikin nan ba saboda ai gaga yanzu ana magana shaida in ka lura shi wanda ake mahadis zina eh. ai ba shaida bai eh, ba a cikin labarin sa babu ba ƙarya ka gane yawa amma yanzu wannan magana da ifa ɗaya ne ba a yarda da ita ba kenan akwai kansu kansu ƙarya a ba hudud duka ba a wanda aka yi mai haddi na yayi kazafi wanda aka yi mai haddi na yayi kazafi shi yake magana ana tunda kaga shi ne ya ba da shaidar kike a baibai aka ce kawo shaidu babu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in Allah ta'ala ya